Sashen Hausa Studio Kalangu ke magana gunguma ɗantani ke dauke da ragamar shirin sashen Hausa. Masu sauraro barkanmu da yau talata tara ga watan Mayu. Yanzu kuma ga zubin labarun dalla-dalla. Yanzu kuma ga zubin labarun dalla-dalla. Zubar ruwa da aka soma kwanakin bayan nan cikin yamme doso tilaberi da tawa ba wata shaidar somawar damana bace wato wani gurbatar yanayi da aka samu. Zubar ruwa da aka samu kwanakin bayan nan cikin Yame Doso Tilabiyar da Tawa ba wata shaidar somawar damana bace wannan ya zamanto dangance ne da gurbatar yanayi ga bayanin da Amina Nafisa ta wa Rukaya Abdurrahman. kun san a yankin Sahel damana na somawa ne a watan Yuni, amma a watan Mayu wani bi ana samun haɗuwar ruwan sama su ne muke ce ma ruwa kayan damana. Ruwan sama da suka sabka a 'yan kwanakin nan sun danganta da rikidewar yanayi. Damana ta sabka ga dangadan sai wajejen watan Yuni. ko da yake muna yankin dande ana iya tsammanin shigowar damanar a satin na kusa da na karshe na watan mayu ga domin da suka yi shuka abin a sha za su yi asarar irinsu wanda ba su riga suka yi ba kuma suke son yi muna jan hankalinsu su dakata har lokacin da damana ta sauka yadda ya kamata Mata da dama na ƙaramar hukumar karkarar gazar gundumar ballai yara na haifuwa a gida duk da ƙoƙarin wayar da kan da ake hakan yana haddasa mutuwar jarirai wani bi ko ne mataki mahukuntan kiwon lafiya na gundumar suka ɗauka dr abdulrashid adamu mumuni ya baiwa wakiliyarmu mamata dandakwai amsa. waye bore ga bakan go haifu mutai kan gir hansano zama gudu matan da ke aihuwa a gida suna da yawa ba abu ne mai kyau ba domin muna samun matan da ke zuwa likita bayan sun aihu a gida cikin mummunan hali duk abin da aka ce mu yi ba mu iyawa domin aihuwa ce da ta zo da matsala idan kuma aka kawo ta likita ba za ta zuwa da rai ba a ce mace ta rasa ranta wajen aihuwa shine ba mu so saboda haka ne muke kira ga mata idan sun fara nakuda su zo gidan likita za a kulawa da su kuma kyauta ne na gaya wa likitoci cewa duk matar da ta zo aihuwa ko an ce ba ku da komi ya kamata ku bata sabulu bayan haka an yi tsari wanda ke iya bada riga ya bada wanda ke iya bada zane ya bada mun kuma ce a yi lissafi idan aka ce saboda rashin kuɗi ne mace ba ta zo likita ba to likitoci su biya matarkon da ya kawo ta. Dr. Kakuyo Imanu Bana sai kankata. har zuwa yanzu mata da dama a garin gigimi ba sa zuwa awo a gidan likita alhali ko hakan na da mahimmanci ga uwa da ɗanta wakilinmu abdullahi maina yawa dalla gambo tambaya akai inda ya ce garin ingegime da kewayenta mata ba sa son zuwa awo matsala a gani na yana wajen maza da zaran macenka tana da juna biyu ka rinka kula da lafiyanta za ka rinka kiyaya daga lokaci yayi kai da kanka ka yi kokarin matarka ta je ta yi awo a cikin awo da ake akwai abubuwa da yawa mata su ma akwai kuskuren su in sun ta awo likitoci suna ba su fiyarwa su sha ba sa son sha dan menene ake bada dan ki samu karin jini in kin zo haifuwa? kuma zuwa awo yana kare mata daga abu abubuwa da yawa misali likitoci za su rinka cewa ne ki bar kaza ko kuma ki rinka kaza ki rinka motsa jikin ki bar aiki kuma akwai abubuwan da kina ci ma in likitoci sun auna ki za su ce ki bar cin abu kaza saboda wani abun da mace mai ciki za ta ci yana yiwuwa dan a cikin ta zai ci girman an zo haifuwa ta sha wahala har a kai ga fashi A wanga lokacin zai mashayar magani ta garin Cirozirin cikin Kwamitin ta Cirozirin ana karɓar sabbin cututtuka kamar su zawo da ciwon ciki kuma an lura da haifuwar mata a cikin gida cikin karkarun zangunan makiyaya. Jamila Amadu likita a cibiyar shan magani ta ma wakilinmu Ahmed Felan bayani kamar haka. aikin na tafiya yanzu dai ana yawan samun zawo ciwon ciki ciwon ido masassara zahin jiki ko masalolin da muke samu kamar yan daji in suna ciwo ba su zawa wani lokaci sai ciwo ya yi matsi kuma in ya matsu ma hes ce ba su iya zuwa sai an ji. surtu wajen a akushe ma a domisil ba hes ce sai an ta kuma normal man nan ne ya kamata mutum ya zo in ya fara nakuɗa kafin ta yi ƙarfi to su sun yi soko da shi a taicen wajen dai muna kira in suka samu ciwo dai kafin ya yi ƙarfi dai su zanzan zauwa likita ba sai ya yi ƙarfi ba ba su iya zauwa sai an tahi kuma da mata masu ciki su zan zauwa awo sai ka je mace ya ta zo aifuwa ba ta san awon nan kuma ana ta gaya musu ana ta gaya musu suna zub da jini 'yan lokutan bayan nan a cikin titunan garin agadas ana lura da yara kankana da basa tare da kowa suna garan ramba tsakar dare game da wannan al'amari shugaban cibiyar AND ash ta agadas musa bashir ya sa kira ga uwayen yara ga fasar bayanin nasa Muna la'akari da cewa a agadis a baya-bayan nan akwai yara ƙanana da yawa da ke ta yawon banza cikin dare sosai. Gaskiya muna yin Allah wadai da wannan ɗabi'a kuma wani lokaci waɗannan yara suna yin bara a kan hanya. Muna kira ga iyayensu da su yi la'akari da cewa waɗannan yara suna da inci da dama kamar yancin a basu kariya, kula da lahiyarsu, samun wadataccen abinci kuma mai inganci, incin zuwa makaranta da incin samun kariya daga duk wani nau'in musgunawa da kuma ci da gumi. Muna tunatarwa waɗannan iyaye ya waje ba su mutu mutunta waɗannan hakoki ya zama wajibi su yi yadda za su yi su hana wa yara yawon gararan ba duka waɗannan abubuwa suna iya su janyo satar yara safarar mutane suna fuskantar haɗarurruka da dama kenan ya zama wajibi iyaye su kula A ranar 4 watan Mayu da ya shuɗe rukunin kamfanin Faransa Urano ya rattaba hannu kan yarjejeniyar hulɗa da ƙasar Nijar, yarjejeniyar da ta ƙumshi batutuwa da dama kamar furojen Imuraren ci gaba da aikin haƙar Uranium a Somayir da kuma alƙawulla daban-daban na tallafawa al'umma da zai lunkume miliyon 85 na kuɗin ero. Yaya 'yan farar ke ganin wannan yarjejeniyar Al-Mustapha Alhassan ya ba mu ra'ayinsa. Wannan yarjejeniya a gani na yarjejeniya ce da bata dace ba. An yi maganar sake gyara wuri. Abu ne da aka dakatar turan hudu ga watan Mars na biyu 2020. Gwamnatin Nijar da Orano sun fahimci juna a game da wannan aiki. Na yi mamaki saboda me aka sanya cikin wannan yarjejeniya. Saboda a tabbatar da zancen kamfanin Orano ya tafi ya bar kimanin ton miliyan ashirin. na tarkacen aikin uranium hilin Allah Ta'ala. Idan aka saka cikin yarjejeniyar a gani na zancen ya tabbata kenan. Akwai kuma abin da ya faru a Imuraren ga alama za su yi kokarin tace shi da sinadari mai guba. abin da kuma bai kamata ba kuma ta wani bangare an kawo zancen miliyar ashirin ko miliyan ashirin da za a yi amfani da su cikin jihar agadez ina tambayar na kamar a irazar ne inda muna da miliyar goma sha ɗaya tun shekarar dubu da shida har yanzu ko ice guda ba a shuka da waɗannan kuɗaɗe ba ina ganin zancen ɗaya ne da miliyar ashirin da biyar da ake magana sannan kuma miliyan hudu da aka tanada don a rufe kwamina har yanzu shiru ne alhali kuma ya kamata a yi shi tun da wuri Ƙungiyar gamayyar ƙungiyoyin da ke fafutuka domin ba da haske ga nazartar kasayin kuɗi rota a ranar 6 zuwa 8 ga watan Mayu ta shirya wata haɗuwar ta tabbatar da takardar furojen siyasar karɓar hilaye domin amfanin jama'a a birnin Doso. Ko yaya mahalartan taron ke ganin fasalin ga ra'ayin wasu daga cikinsu. Duka mun samu labarin cewa kullum idan aka karbi hirayen mutane don saboda amfanin ƙasa ba a biyan su diya. Alhali doka ta ce kafin a karbi dukiyar wani mutum sai an riga an biya shi diya daidai yadda doka ta tanada. Hakika abu ne da ya dace gwamnati ta yi shi amma duk da haka ya kamata ta mutunta doka. Shin ko a rike zayyanawar guda wadda aka fayyace a turan da ke dumawa kawai bisa biyan diyar ko sai an sake diya diba zayyanawar wannan duka siyasar za ta fayyace mana shi daga ƙarshe amma in abin son samu ne ya kamata a sake diba dokar bisa karɓar hilaye don a ga abin da bai zo daidai ba da yanayinmu kuma a daidaita da gaskiyar yanayin namu gaskiya abin ya yi kyau domin duk mu amince akwai wasu abubuwa da basu dace ba akwai rauni cikin tahiyar saboda haka mun ba da shawarwari don a karfafa wannan kundi domin a fara aiki Jiya takwas ga watan Mayu aka sallace ranar duniya ta Kura Rouge a faɗin duniya baki ɗaya wani taimako da ake wa 'yan gudun hijira musamman 'yan ƙasar Najeriya da ke birnin Kwani koya suka samu wannan tallafin. Alhaji Aliyu shugaban Croix ta birnin Kwani ya ba da bayani kamar haka. muna kula da refugee wanda mun kai sanse yanzu haka yau muna da wata ekipar ta zo za ta ƙara ziyartar su daga irin zaman da suke ciki refugee wanda suka hito da nigeria da sauran wurare muna bin su sau da ƙafa muna aika duka bukatun su can wajen mayya shine activity ke namu yan gudun hijira suna da yawa na nan ga ban in baka exactement number ken me na san kamar ko ne menaj na da mutum uku hudu biyar to muna da wajen san menaj waɗanda muke kula da su bancin ma kula da lahiyar refugee kin mu za mu kula wurin da suke zama tsabtace wurin da suke duka duka sai a travel la croix rouge française da croix rouge luxembourgeoise duka muna aiki tare da su Cibiyar kula da haɗura bisa hanya a Nijar ta gudanar da wani taro bisa ga tabbatar da rahoton shekara 2022 kan haɗura bisa hanya tare da gurin rage haɗuran da kaso 25 cikin 100 nan zuwa shekara 2026 gwamnati yana sa ran dogara a kan wato sabon tsarin dubaru na shekara 2017-2025 domin cimma wannan gurin a hukumce alkaluman sun nuna karuwar haɗura fiye da 8,500 na raunata a shekara 2022 saɓanin kusan 7,500 a shekara 2021 inda aka samu ƙarin raunata da yawa mummunar rauni da kuma rasuwa da rauni mai sassauci. yanzu kuma sai rahoton na musamman makarantar kwalejin aga hambulu ta kwamin ɗin karkarar cimiya da ke cikin gundumar ife na kumshe da kaso 48 cikin 100 na ɗiya mata duk da wannan adadin da ƙyar suke wato kammala ɗaukar darasin nasu a makarantar a cewar shugaban makarantar komi ke haddasa wannan ya hana ruwa gudu habiba ahmed ta firanta da zakariya wato anusa ga kuma zubin hirar tasu ya ku shugaban makaranta a ina aka kwana a game da batun karatun 'yan mata a cikin makarantar taku a makarantar cas a gumbulu ta timiya yanayin bai da kyau domin idan aka dubi adadin dalibai muna da yara maza 260 da yara mata 243 hakan na nuna cewa adadin yara mata yana ƙasa da na yara maza idan aka kwatanta wannan halin da al'ummar ƙasa baki daya yau a nishar muna da kimanin kashi 51 cikin 100 na mata yayin da muke da kashi 40 cikin 100 na maza kenan ya kamata a samu wannan adadi a makaranta ya kamata a gano adadin yara mata ya tsara na yara maza wannan duk nuna har yanzu akwai yara mata da yawa da ba su kaiwa kwaleji mi ke kawo cikas a game da karatun na ɗiya mata a bangaren sakandare ici concernant la fréquentation A nan a game da abin da ya shafi zuwa yara mata makaranta akwai abubuwa da yawa da ke kawo cikas. Abu na farko shine auren wuri. Muna cikin yankin karkara. Batun aure shine ke ɗaukar hankali. Duk shekara ko kuma kullum za ku yi cewa 'yan makaranta ne ake yi wa aure. Dalili na biyu shine barin makaranta. Muna da 'yan mata da ke zuwa amma ba su kammala shekara. Duka wannan na sa adadin ɗalibai mata ya yi ta raguwa. va toujours baisser vu ces régressions. wani matakai ne kuka ɗauka don shawo kan wannan matsalar? Domin ƙara wannan adadi, mahita ta farko ita ce wayar da kai ana yi amma bai isa. Ya waje ba kowa ya mai da hankali wajen wayar da kan al'umma domin a kara shekarun yiwa matasa aure. Mahita ta biyu dangane da barin karatun yara a yau ba aure bane kawai ke sa 'yan mata su bar karatu wani lokaci har da rashin wurin zama. anan garin ya cika sosai. Kowa ya san garin Timiya gidaje ba su da girma. Ana iya cewa gidaje sun riga riga sun cinkushe ana mahitar da ake hasashe shine a gina dakunan kwana domin yan mata hakan zai ba mu damar rike yan mata a makaranta har su gama mau sauraro duka duka abin da ya sauka kenan a maraicen yau ga hasumi guruza ya shigo ya gabatar muku labaru da harshen zabarmanci a yi sauraro lafiya. Studio Kalangu. A kowace rana ku saurari shirye-shiryen Istidiyo Kalangu ta hanyar gidajen rediyoyi abokanan hulɗarsa da kuma bisa shahin tattaunawarsa WhatsApp bisa tamanin sifili da shida tamanin da takwas hamsin da hudu daga karfe biyar na marece. Kar ku manta da alƙawalinmu na mako. A ranar Litinin muna taɓo batun inci a cikin shirin namu na musamman. A ranar Talata bayan labaru ku tarbi shirin namu na musamman akan batun kyautata rayuwar iyali a karfe shida da kwata na marece. Kada ku bari a baku labari akan muhawarar 'yan jarida ta ranar Juma'a a kan labarun mako. Da ranar Subdu da Ladi filin labarun matasa daga karfe biyar na marece da kuma shirin muhaɗu a fada. Istidiyo Kalangu tafiyar yanayin Nijar.